الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تفهيم المتفيتم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه العام faɗakarwa mai muhimmanci na la yazunnu ahadun annana da kafin sayyid al-kutub kada wani mutum ya yi zato cewa lalle mu muna kafarta sayyid kutub Na wallahi ko kaɗan wallahi ba ma kafirta shi mu ɗan salafiya la da kafiru ba ma kafirta shi in hakama ulama rahimahullahu ala man qala bi khalq al-quran yawa inna hukuma ulama lalle hukuncin malamai hmm. Allah ya musu rahama ga wanda yake cewa alkur'ani halitta ne inama huwa alal umum wal itlaq wato hukunci ne alal umum da kuma itlaqi hukunci ne me da kuma hukunci saki ba kai la alal ta'yin ba wai hukunci bane na ayyanawa hukunci ne me kuma saki ba kaidi ba wai san ayyana bane kamar su ce duk wanda ya ce qur'ani halitta ne kafiri kaga wannan an yi hukunci alal umum ba a kira sunan kowa ba an gane wannan ku? to ku an saki maganar ne ba a yi aibi ba yawa duk wanda ya ce qur'ani halitta ne kafiri ne to wannan an yi alhukumu ala ko alhukum ala ta'anu ala ba wai an ayyana sunan wani bane babu wanda ya ce lallai malam wane tunda ya ce qur'ani halitta ne malam wane shi ma ya faɗa kafiri ne to ba haka bane an gano wani ku na'am wa tafsirul muayyan la budda min tawaffur shurut ayyanan nan mutum ba makawa ya zama to sharɗa sun cika sai sharɗa sun cika wanti fa'al muayyan kuma sannan ya zama mali'u ya koru sa'annan a kafirta wani mutum ne tare da tsayar da hujja a gare shi shi wani mutum da ya faɗi wannan magana sai an tsayar da hujja a gare shi an kusan mai da shubaha فهذا الامر للعلماء الراسخين في العلم wannan al'amari na manyan malamai ne da suka gogo a cikin ilimi ba kowane mutum yake da iko ya tsayar da hujja ba sannan ya gusar da shubha sai manyan malamai da suka kafa a cikin ilimi ba wai gama garin ilimi ba wai ga magari ba ko jahirai ko kuma muna daga cikin ɗalibansu ka faɗaka hmm. eh wa qala da'ira allajina adda'ima su ma sun ce wa amma qawlu imam masjid amma cewa limamin masallaci ah, eh, wato limamin masallaci yace lalle qur'ani sana'a ne na Allah bi ma'ana lalle qur'ani Allah ne sana'anta shi wannan magana ba daidai ba in ji lajina adda'ima li saboda sabawan shi ga qur'ani da sunna wannan kalma din yana daga ya saba ma qur'ani da sunna ba shi daga cikin lafazza na shari'a domin a ka'ida na ahlus sunna ana cewa wajibi ne alizimti lafazza na shari'a a wajen aqida a wajen aqida ana so a dinga amfani da lafazin da shari'a yayin amfani da shi an gane wannan ku Eh. kuma wannan ya saba ma hanyar magabatanmu a wajen fahimtar ta kenan wato abin da ya shafi addini ya kamata idan mutum zai fahimci wani abu yana fahimtar shi ne akan wato fahimta na salafus salih magabatanmu na kwarai wanda suka fara yin addini kafin mu wanda wasu daga cikinsu da yawa sun zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan wasu daga cikin suna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamanto ga irin yanda manzon Allah ya karantar da su su ma suka isar da su ga ga ainihin na gaba da su har abin ya kawo zuwa gare mu to ya kamata in za mu fahimci addini fahimtar mu ya zama daidai da su kada ya zamanto su suna da fahimta daban mu ma muna da fahimta daban an gane haiti fa in amanu bi bisli ma amantu bihi faqad da idan suka yi imani da da misalin abinda ku kai imani da shi to hakika sun samu shari'a idan suka yi imani da abinda kuka yi imani da shi hakika sun samu shari'a an gane ku yana ya kamata aqidan mu da ibadan mu da mu'amalan mu ya zama daidai da fahimta na salafin salih da wannan ne Allah zai amshi ibadan mu na'am qala shaykh qala shaykh ibn usaymin ibn eh, Allah ya masa rahama ya ce wa al-mas'ala fiha wannan mas'ala din jayayya mai yawa ya auku a cikin sa bayan mu'tazila wa ahli sunna tsakanin mu'tazilawa da ahlus sunna an gane su ahlus sunna dama su ne suka bi hanyar magabata su kuma mutazila su suka yi watsi da hanyar magabata suka gina addini da ka Wa asala kuma wannan sabani kan cewa qur'ani halitta ne ko ba halitta ba jayayya mai girma ya auku a cikinsa tsakanin ahlus sunna mimman ubiya fillahi zalik al-imam ahmad daga cikin wanda aka cutar da shi saboda Allah wanda aka cutar da shi saboda Allah dangane da wannan matsala na alkur'ani shin halitta ne ko ba qur'ani ba ko ba halitta ba akwai imamu ahmad bin hanbal rahimahullah eh, imamu ah, ah, ahlus sunna shine imamu ahlus sunna alladhi qala fihi ba'd ulama wanda wasu manyan malamai sun yi magana game da Imam ahmad bin hanbal inna allah hafiza al-islam aw qala nasarahu bi abi bakr malamai sun ce lalle Allah ya tsara musulunci ko kuma Allah ta'ala ya tsine ne au mai ko Allah ya taimaki musulunci da abubakar ne su fi ranar ridda lokacin da mutane suka yi ridda suka bar musulunci an gane wannan ku abubakar Allah ya taimaki addini da shi domin shi ne ya dawo da da yawa daga cikinsu zuwa ga musulunci an gane wannan ai a lokacin da manzo Allah ya rasu <clears throat> mutane sun yi ridda a lokacin kuma lokacin mulkin abubakar radiyallahu an <clears throat> sai abubakar ya yi ke hukunci cewa wa'annan mutane in ba su dawo zuwa ga musulunci ko kuma ya yaƙe su Shi ne sai umar ɗan karzab radiyallahu anhu yake cewa ya za ka yi ka yaƙe su alhali suna cewa la'ila illalla. Shi ne sai abubakar yake cewa ah, wai shi umar na ganin tunda sun yi kalmar shahada duk abin da suka aikata na ridda yaya za a yi a yaƙe su to dama daga cikin masu ridda akwai wanda suka hana zakka sun ce abin da ya shafi zakka suna bayarwa ne zamanin manzan Allah tunda manzan Allah ya riga ya rasu su yanzu babu wanda ya isa ba shi zakka dama wanda ya isa a ba shi zakka manzan tsira ne sallallahu alaihi wasallam to yanzu ba shi kuma Allah ta'ala cewa ai khudh min amwalihim sadaqa tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karbi sadaka daga cikin dukiyansu kaga Allah ya ce ma annabi khudh min amwalihim sadaqa ka karbi sadaka daga cikin dukiyansu wane ne ya ce karbi sadaka daga cikin dukiyansu manzon Allah to manzon Allah zaka ce mai khudh yanzu ya rasu to tun da ya rasu su ba za su ɗauki dukiyarsu na zakka su ba abubakar ba to sai abubakar ya nuna musu cewa wannan maganar hus wato ana nufin manzan Allah amma kuma da manzan Allah ya rasu sai ya to wakilin manzan Allah sai ya jagoranci al'amarin kaga wani shi ne ka fahimci ƙur'ani da hadisi kan fahimtar salaf shi abubakar wanda ya yi karatu gaban manzan Allah ya fahimci ba ana nufin bayan manzan Allah ya rasu ba za a ba da zaka ga kowa ba dole ne in za a ba da zaka yanzu a ba manza Allah in ba manza Allah sai a ɗauki al'amarin sai a ba wakilin manza Allah bayan annabi ya rasu wakar da ya yi bayani suka ji ji sai yake takobi wallahi sai ya yake su ya lashe takobi to shi umar sai yana ganin aikin da an yi kalmar shahada kawai baya halatta a yake su ne sai abubakar ya ce wallahi lauƙaci lanna mun farraka bayan salati wa zaka ce wallahi da sannu zan yaƙi wanda ya rarrabe tsakanin sallah da zaka. duk wanda ya ce zai wari zaka Allah ya ce wa kimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku bada zaka. duk wanda ya ce zai wari tsakanin sallah da zaka, ya ce ya yadda zai yi sallah ba zai yi zaka ba wannan kafiri ne kuma zan yaƙe shi an gane wannan ku wa'annan suna daga cikin nau'i na farko na wanda suka yi ridda wanda suka ce yanzu ba maganar bayar da zakka bayan annabi ya rasu sannan na biyu su ne wa'anda suka yi ridda suka bi ainihin musailama al-kazzab wanda yake da'awan annabta musailama al-kazzab yana awon shi annabi ne bayan annabi ya rasu kuma yana ganin Allah ta'ala ya aiko manzan Allah ne zuwa ga banu hashim su kuma banu hanifa sai Allah ya aiko shi sai kabilan shi suka yi imani da shi kabilan ainihin shi musailama al-fasaf sai suka yi imani lalle Allah ya aiko shi suna ganin ba zai yiwu a cewa banu hashim su kadaita da wannan daraja na annabta su kadai ba a ce kabila ɗaya ita ce kadai take da za mora more wannan su ma Allah ya turo manzo cikin su an gane abubakar yayi kokari ya musu bayani ya nuna musu ba haka bane suka kasa ganewa shi ma ya zara takobi lalle zai yake su to abubakar shi ya yaki wayannan bangarori guda biyu kuma ya dawo da su zuwa ga musulunci wasu daga ciki sun mutu an kashe su wasu kuma bayan yakin sun dawo sun musulunta sun kyautata imaninsu shi na ke cewa lalle Allah ta'ala ya taimaki addini da abubakar siddiq ranar ridda kuma ya taimaki musulunci da imamu ahmad ranar jarabawa ranar jarabawa na alkur'ani shi halitta ne ko ba halitta ba da ba don imamu ahmad ba da mafi yawan mutane sun yi ridda sun koma kan aƙidan ƙur'ani halitta ne kenan cewa ƙur'ani halitta ne ba ridda ne an gani ridda ne alal umum in an samu wasu kananan wasu mutane da da kuzin imani da shi sai an tsaye musu da hujja an kusan musu da shubaha, sa'an nan a yanke musu hukuncin kafirci sharhin aqida alwasitiya na ibn usaymin shafi na 360 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم رابعا رابعا نود ولما وقعت فتنة القول القرآن a lokacin da fitina na أول ƙaunar القرآن fitina na cewa alƙul'ani halitta ne ya auku a lokacin da ya auku a zamanin sarkin musulmi ma'amun daga cikin sarakuna na banu abbas sai ya kasance a cikinta abin da ya kasance bi ma'ana ana kiran wannan ishara a wajen malaman balaga wa kana fi ma kana abin da ya kasance a cikinta ya kasance kenan a nan wajen ba a faɗi abin da ya kasance ba amma maganar da aka yi ka san ba ƙaramin tashin hankali ya faru a lokacin ba kamar yadda Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani fa'auha ala ala abdihi fa'auha ila abdihi ma auha fa'auha ila abdihi ma auha sai Allah ya yi wahayi ga bawansa abin da ya wahayi na Allah shi kaɗai ya san irin abin da ya wahayi ga bawansa ana kiran wannan al'ishara inda albalagiye an gani a nan wajen wa kana fi hama kana sai abin da ya kasance a ciki ya kasance kenan abin da akwai abuwa da manya-manya na tashin hankali da suka kasance wanda Allah kaɗai ya san girman abin an gane ku in talakal imam ahmad min al-qa'ida ash-shar'iyya a lokacin nan sai imam ahmad bin hanbal sai ya fita daga ainihin ƙa'ida na shari'a da kuma ainihin tajriba abin lura imam ahmad sai ya shiga cikin wata ƙa'ida ta shari'a da kuma tajriba abin lura sai imamuna ahmad Allah ya masa rahama ya ce a cikin ruwayan imamul marwazi daga gare shi ba makawa ga musulmi ya samu shugaba dole ne musulmi ta ya samu shugaba a samun hukumar na shin zai yi haƙoƙin mutane su tafi da zaran an ce ba shugabanci to haƙoƙin mutane zai tafi zai zama to ana rayuwa irin rayuwar dabba mai ƙarfi zai kwace dukiyar mara karfi ko mara karfin zai dai Allah ya isa kaga ashe ba zai yiwu ba a ce mutane zauna ba shugabanci in an zauna da shugabanci sai wani ya zalunci wani wani ya ci haƙƙin wani to shugaba shi ne yake da haƙƙi da zai iya kwato haƙƙin mutane ya ba su an gane ku? na wal fitna idan lam yakun imam yakun bi amrillah shi kuma fitina fitina shi ke kasancewa idan mutane ba su da shugaba wanda zai tsayu da al'amarin mutane da zaran mutane ba su da shugaba wanda zai tsayu da al'amarinsu to fitina zai kasance cikin al'umma kenan ana ha maza ha mata ana bukatar shugabanci fa'ida fa'ida nuna ulama malamai sun ce illa mai hana fadawa cikin zalunci aqlu zajir shine hankali mai tsawatarwa illa mai hana mutane aikata zalunci shine hankali mai tsawatarwa za ga wani in yana so ya zalunci sai hankali shi ya nuna abinda ka aikata ba daidai bane sai hankali shi ya nuna abinda ka aikata ba daidai bane sai mutum ya janye kaga nan wajen babu wanda ya tsawatar da shi hankalinsa ya nuna mai cewa wannan fa zalunci haramun ne na'am wadilin hajj audinun haji ko kuma addini mai karewa wani addini shi yake kange shi zai zalunci wani sai wani ya tuna abinda yake rubuce a cikin littafin addini na haramun ne a yi zalunci na uku shine shugaba mai tsawatarwa shugaba wanda zai ce duk wanda ya zalunci wani lallai sai na hukunta shi to wani bai da hankalin ba shi da addinin amma yana jin tsoron shugaba yana jin tsoron gwamnati Ga shi yana so ya zalunci wani amma yana ganin cewa in ya yi zaluncin hukuma za ta kama shi ta hukunta shi sai ya haƙura. ba don yana da hankali ba ba don kuma addini ya tsari bai da addini amma yana tsananin jin tsoron gwamnati kata ta hukunta shi a hadisin a ko kuma gajiyawa mai kangewa gajiyawa yana so ya zalunci amma ba zai iya ba in ma bai da lafiya ko bai da ƙarfi yana so ya zalunci amma wanda yake so ya zalunta ya fi shi ƙarfi da ba don wanda ya fi da ƙarfi ba da ba don ba zan iya ba wallahi da na zalunci wani an gane wannan ku amma tun da zai kasance wani na gajiya to na haƙura to duk mutumin da ka ga ya kasa yin zalunci to ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa guda hudu su ne suke kangewa daga zalunci an fahimci wannan hanyar wani ba don Allah ba ma zai yi zalunci ba don Allah ba wani yana so ya yi zalunci yana jin tsoron ba shi da ƙarfin da zai yi zalunci in yi zalunci shi ne shawuya an gane ku na'am na'am na'am yace fa ya ta amalta lam tajid laha khamisa idan ka lura ba za ka samu na biyar ba ga wannan na abuwa guda hudu su ne suke hana mutane zalunci walakin rahmatul sultan ashad shan da zajir sai dai kwarjinin shugaba kwarjinin shugaba da tsoronsa shi ya fi tsananin tsawatarwa wa kuwa radani shi ya fi ƙarfi wajen tsawatarwa an gane wannan ai a cikin guda hudun nan gaba ɗaya wanne ne ya fi ƙarfi shugaba an gane wannan wani yana da hankali ya san zalunci ba kyau amma duk da haka zai zalunci a'a mutane da suke karɓar cin hanci da rashawa mahaukata ne su mutane da suke almundahana mahaukata ne su to in haka ne za a ce mafi yawan 'yan najeriya mahaukata ne to in mahaukata ne kenan suna da uzuri a wajen allah mafi yawan mu 'yan najeriya wato mun kware wajen cin hanci da rashawa mun kware wajen almundahana mun kware wajen rashin bin doka da oda to tun da dai mun kware wajen wannan to za a ce to in najeriya mahaukata ne in mahaukata ne kenan an ɗauki alƙalami gare su allah ba zai kama su ba kashi 90 cikin 100 na 'yan najeriya suna rayuwa ne cikin dukiyan haram kashi 90 na mu 'yan najeriya muna rayuwa ne cikin cin hanci da rajuwa da almundana mafi yawa daga cikinmu zan ci kashi casa'in ba ma bin doka da hoda to mun doki wannan jiya za mu ce mu 'yan najeriya ba mu da hankali tunda ba mu da hankali muna da uzuri a wajen allah tunda dai an ɗauki alƙalami da gare mu haka ne muna da hankali amma mun zo mun yi watsi da hankalin ne mun yi amfani da san rai sai san mu ya rinjaye hankali an gani sannan kuma na biyu a wato addini za a ce mafi yawa 'yan najeriya ba su da addini ne 'yan najeriya musulmi ne tutu da mafi yawa 'yan najeriya musulmi ne sun yi kalmar shahada suna sallah suna azumi suna zarka suna kaza sun san kuma allah ya hana cin haram sun san allah ya hana cin hanci da rashawa sun san allah ya hana almudahana sun san allah ya hana alkush sun san allah ya hana ainihin makudi da sauransu to me yasa suke yi ai suna da addinin a gane ku idan mutum ya zo ya rudu da addinin nan najeriya ya shiga uku za ka zo ka ga masallaci ya cika lokacin sallolin na guda biyar lokacin sallar juma'a masallaci ya cika makil to za ka iya rantsuwa da allah wa'annan mutane ba wanda zai zalunce ka a cikinsu saboda ba sa wasa da sallah ba sa wasa da karatun alkur'ani ba sa wasa da kaza amma kuma da ka rudu da wannan ka zo kai mu'amala da dan Najeriya sai ka sha mamaki wani ma da karatu alkur'ani zai zai rude ka ka gashi yana karatu yana kuka ka ce wannan ya kamata mu yi mu'amala na kasuwanci da shi bari ba shi dukiya ya juya mu a yi mutumin da yake karatu alkur'ani yana kuka da wuya ya fice dan adam da ka yi mu'amala da shi sai ka sha mamaki na fata gano wannan in ce za ka duba addinin ɗan najeriya ya barge mu ya sa wando su sa ana sallah yana kuka baya wasa da sallah baya wasa da azumi baya wasa da kaza sai ka rudu da wannan to lalle za ka yi asara mai girma ashe wani ga addinin amma addinin bai kange shi daga zaluntar wani wani kuma ga mai kuma na uku shi ne a shugaba shugaba mai tsawatarwa an gani na uku shugaba mai tsawatarwa a nan wani yana so ya zalunci amma yana tsoron kada shugaba ya kama shi ya mishi dukkan tsiya ko shugaba ya kama shi ya tsare shi to saboda tsoron gwamnati sai yin zalunci a nan wajen wanne ne ya fi karfi a wajen dan adam wanda ko yana so ko baya so sai yayi shugaba an gane nan na a wani gajiyawa mai tsarewa wani dama in ya gajiya ba zai iya ba yana so ya yi amma ba lafiya yana so ya yi amma ya san wancan mutumin ya fi shi ƙarfi in ya zalunci wannan zai kama shi ya shaƙe shi ya shi dukkan tsiya dole ya kura idan ka lura ba za ka samu na biyar ba a cikin wa'annan hudun sai dai kwarjinin shugaba tsoron shugaba ya fi tsananin tsawatarwa ya fi ƙarfi wajen tsawatarwa shi yasa sarkin muminai usman dan affan radiyallahu anhu ya ce abinda shugaba ke hanawa ya fi yawa fiye da abinda ƙur'ani ke hanawa abinda shugaba ke hanawa yake tsawatarwa kuma kaga ya tsawatu ya fi yawa fiye da abinda ƙur'ani ke yi Ƙur'ani ya ce wala ƙarabin zina wani zai ga an rubuta amma zai yi zina zai ce bari ya yi zina ya tuba innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama na fi ne himnara. Lallai wa inna masu cin dukiyar marayu da zalunci kawai tana cin wuta ne a cikin cikinsu. wani zai karanta wannan yana ma cikin tilawa ya ma san ma'anar ayan amma zai ce gaskiya ba nan danyi nan gaba zan tuba akwai tuba akwai istighfari amma in ji an ce ga gwamnati ta sanya doka in an kama mutum ya ci dukiyar marayu za a mai dukan siya sannan za a daure shi shekaru masu yawa a nan wajen wanne ne mutum zai fi tsoron tsawatuwa ya ji tsoro na gwamnati wasu da yawa ko ba don allah ba idan gwamnati ta sanya doka suna bin wannan doka dole an gane wannan ku to wannan shi ne maganan usman bin affan wanda bai san fikiyon wannan magana ba sai ce usman ya fi fifita sarki akan kur'ani Ƙur'ani yana gaba da sarki a wajen a musulunci amma ana nufin tasirin shi wajen mutane tasirin shugabanci a wajen mutane shi dan adam inda a ce adam in Allah ya bada doka yana yin abu don Allah ne to shi ɗan adam ba ruwan shi da Allah wani lokaci idan an bada doka zai iya aji Allah ya abin da ya gara ma shi ya sanya gwamnati ne kadai take iya maganin ɗan adam an fahimta ko ibn abdulbar fi mu duba littafin ibn abdulbar a littafin at ta hanyar ibn al shi ne cikin wannan magana haka in ba tare da bayani ba tana da hatsari kenan sakin wannan magana jahilai ba za su gane ba sasu ga wani malami ya zo ya ce sarki ya fi alkur'ani daraja ai wannan magana kafirci ne babu wanda ya ce sarki ya fi alkur'ani daraja abinda yake magana shi usman dan adam ya kan bar abu ko ba dan allah ba saboda tsoron shugaba ya san in yi zai ci duka a gani amma duk a zan zaka mai da ƙura'ani in ya san ba za ba kai ba wallahi zai aikata margari na amfani da cewa a siyasa wata ta sallah ba wannan maganar siyasa ta sallah fahimta ce ba lalle mutum ya ce ta ba kar ka ya yada wannan fahimta sai ka daɗe kana kariya ka zo ka samu mutane a ce to shida, dama yan gizala sun ce siyasa ta sallah yanzu siyasa na demokaradiyyar nan wannan siyasa wanda abraham lincoln ya tsawo? wanda a cikin siyasa an ce zina ya halatta a cikin siyasa an ce an ce ainihin mutum na iya canza addinin da ya ga dama a cikin siyasa mutum na iya auren jinsi sai mutum ya ce siyasa ta fi sallah wannan magana ka bar shi ga wanda ya faɗe ta ya kare kanshi wanda ya faɗe ta babban malami ne Allah ya ji kansa to kila shi zai iya faɗin fiƙiyun da ta ƙunsa amma a kira wannan siyasa ta demokradiyya a ce ta fi sallah magana ne mai haɗari siyasa ta demokradi wanda akwai abubuwa da yawa sun saba wa musulunci a cikinta 'yan daudu abinda 'yan daudu su ma suna aikatawa mashaya giya suna aikatawa kafirai da kafirai ga musulmi duk ɗaya ne a cikin wannan a cikin wannan siyasa da ɗan daudu da babban malami shehi wato matsayinsu ɗaya a cikin demokuraɗiyya ba wanda ya bi wani yadda ake karɓar ƙuri'an ɗan daudu haka ake karɓar ƙuri'an malami basalafi in har ya halatta to ya za a ce ta fi sallah irin wannan kuma idan ana cewa siyasa mutane ba sa tafsir shi dai musulunci siyasar da ya sani siyasa na musulunci wanda ƙur'ani da suna ke hukuntawa amma wannan siyasa wanda kowa da kowa na yin shi wanda akwai datti a cikinsa da yawa zai yiwuwa a ce ya fi sallah kalma ne wanda gaskiya an kafa shi za ka daɗe kana wa mutane bayani A gani ni a nawa fahimta da malam bai faɗi magana ba da ya fi alkai saboda shi ne ya ba yan biri a dama suka rike har suke da abin da za su iya mana raddi da shi wani wani babban malamin dariƙa babban abin da ya dogara da shi kenan fa ya ce wa yan izala raddi subhanallah subhanallah a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi mutumin da yace siyasa ta hafi sallah jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji shine za ka yi mamakin dan ya zagi waliyai na bata gano wannan dan mutumin da siyasa ta fi sallah jefa ƙuri'a fa ya fi aikin hajji za ka yi mamaki dan ya zagi waliyai kowane mutum ya faɗi magana ana auna magana shi da ƙur'ani da hadisi malami mai daraja malami mai ilimi zai iya samun zaniya to kada kai ba zalafi ka ce duk maganar da malamin ka ya faɗa za ka rufe ido kai ta ba shi kariya in ya faɗi magana maganan ya fi ƙarfi zai ka ce wal'uda ilai yau ka ɗauki al'amarin ka miƙa wa shehi a nan duniya ya kare kanshi gobe iyama ma a gaban Allah amma kai dai malamin ka ne kana mutunta shi amma kuma wannan magana gaskiya da ya faɗa ba za ka iya kara magana a gaban mutane ba na? bayani na da yawa. to har ba duniya yana ta bayani kuma har yanzu bayani yan biri a banzai na yin raji da shi ba eh wasu kila sun fahimci manufar kawai a fito a ce mulki yana da muhimmanci ba an gaba ba amma kaka zo ka hada shi da sallah wanda shi ne faruku na addini daga kalmar shahada sai siyasa da demokradiyya da kalmar shahada sai ne sai siyasar demokradiyya kaga akwai matsala da kalmar shahada ba sai sallah sallah ne imadu ti. man aqama ha a kama ti. wa man taraka ha faqad taraka ti. to ko da shi malamin ga abin da yake nufi eh yi bayani to amma yadda ya sa sallah a cikin abin ba daɗi da ya yi wata magana bai sa sallah a cikin abin ba ya nuna siyasa yana da muhimmanci wato mana zaben shugaba yana da muhimmanci domin ta hanyar zaben shugabanci ana samun alfahari ana samun alkhairi kaza da kaza da kaza kuma yana kusar da sharri kaza da kaza kaga nan wajen duk abin da dan biya zai ma na sharri ya dade mai ba kama da zaran malam yayi masu yayi masu faye bulala ya kawo hujja da jawahirul ma'ani an ce ainihin karanta salatul fati ya fi alqur'ani sau dubu shida malai ce wannan magana akwai kafircin da ya fi shi to wannan magana kai dai baka kai dai don ka wannan magana ba abin mamaki bane jama'a mutumin da yace siyasa ta fi sallah jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji dan ya zagi ainihin salatul fati me za mu ce masa to zaka dade kana kariya ina fatan gane wannan to wannan shi ne Allahu a'lam bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa minha annahu kama min al-ilm an-nafi' daga cikin ta kamar yadda yake lalle yana daga cikin ilimi mai amfani ta'alimul umur ad al bil ibadat karantar da al'amura na addini da suke da alaka da ibada karantar da al'amura na addini da suke da alaka da ibada an wasu al'amura na addini ke da alaka da ibada a karantar da su ga al'umma ومنه تعليم daga cikin kuma akwai karantar da al'amura na duniya wanda suke da alaƙa da mu'amala kasuwanci zamantakewa an gane wannan ku? sana'a dai al'amura na duniya da suke da alaƙa da mu'amala wajibi ne a karantar da mutane mahanga na musulunci a cikinsu lallai Allah ta'ala ya tsare wa bayi al'amarin addininsu da duniyarsu wa al'azim fihi da Allah ta'ala lokacin da da karuna lokacin da ƙaruna din nan Allah ta'ala ya ba shi arziki yana daga cikin ɗaliban annabi Musa an gane yana daga cikin ɗaliban annabi Musa shi ƙaruna to sai annabi Musa kamar yadda akwai wani tarihi Isra'iliya Allahu a'lam bi sihhati Allah subhanahu wata'ala annabi Musa alaihi salam ya tura shi zuwa ga sarkin Madiyana sarkin wani gari domin ya musuluntar da sarkin ya yi masa wa'azi to da shi tsaro ne ya je garin sai sarkin kawai ya ji an ce wai ya zo ne dai ya yi wa'azi sarkin ya zo ya gina masa gida an gane ku ya ba shi dukiya da ya gina mai gida ya ba shi dukiya nan take tsaro ne ya rudi a afuwan ba shi ba ne wannan bil'amu dan ba'ura ne wannan bil'amu dan ba'ura ya gina mai gida ya ba shi ainihin dukiya to da yana cikin talauci sai ya ga ga wadata lokaci daya nan take ya yi watsi da wannan wa'azi ya zo ya zauna a wannan gida yana ta cin arziki yana cin arziki ko? yana cin arziki ko yana cin tsaya to wannan bawon Allah ya koma ya fara fada da mai koyi a zo a ce ya je sakon nan ya isar sai kuma yana fada da annabi Musa an gane wannan ku to irin wannan zaka ga wani Allah ya bashi ilimi sai ya sarrafa ilimin zuwa ga sabon Allah Shi ne yake magana cewa me nan na'am amma yake magana cewa Allah ta'ala lil ibad umur wa yau Allah ya tsare musu al'amuran addininsu da al'amuran duniyarsu Hmm? kuma Allah ya tsare littafinsa wanda littafin nan nasa yau abinda nake son kawo hujja a magana kai shi ne Allah ta'ala lokacin da ƙaruna da yana cikin talauci sai Allah ya zai hore mai arziki shi ma yana daga cikin ɗaliban annabi Musa da ya zo ya yi kuɗi sai al'amari ya canza sai ƙaruna ya koma yana fada da annabi musa yana yin amfani da wadatar shi yana yakan annabi musa alaihi salam amma kafin yayi kudi fa yana tare da annabi musa hmm? akwai ɗalibai da yawa zaka suna tare da malam lokacin suna cikin talauci da wahala daga sun samu kuɗi kuma sai ce za mu yaƙa in ba malam ba yanzu mun riga mun wuce tunanin shi ke ba ka iya sanin ɗabi'an mutum sai lokacin da ya samu kuɗi in kana da aboki ba za ka iya gane abokinka ba ne sai ya yi kuɗi wani yana yin kuɗi zai canza abokai shi yanzu yana ganin cewa ya fi ƙarfin ya yi abota da kai za ga wai a tunanin shi yanzu fa iya yi kuɗi sai dai ka zama to bawon shi zo aike ka gamin kaza daga sha maki ah, kai wa abokina bane ni ne abokinka yanzu wala na wuce abokinka in ma za ka je ka ci sai ga abokin kare a da zai biyo ma gida ku sha fira kai ma ka biyo mai ku zauna ku yi shawara akan yadda za a samu ci gaba a rayuwa wallahi da ya fara samun kuɗi zai fara nuna ma fashe yanzu ya wuce abokin ka shi gidan kare al'amari ya canza sai zo ya zabo sabon abokanai sababbi masu wadata irin shi an gani kai sai dai ya ringa baka sadaka ko zakka ya ringa dan tunawa da kai to wannan shine tabi'an ɗan adam kuma na lura da shi an gani to ba za ka iya sanin ɗan adam ya yake ba sai ya yi kuɗi ba za ka iya sanin ɗan adam ya yake ba sai ya samu mulki ni ko wasu abokai guda biyu a nan tunin wada kullum kana wuce kana ganin su haka kullum suna zaunawa suna cewa da Allah zai ba su mulki ko Allah ya ba su dukiya wallahi sai sun yi kaza sai sun yi kaza la in atana min fadlihi lan lasadda anna wala na kunan mi da a ce Allah zai ba mu falalansa da mun yi sadaka wallahi kuma da mun zamanto daga cikin masu mutanen kirki falan ma atakum Allahu min fadli falan ma atakum min fadli bakilu a lokacin da Allah ya ba su falalansa sai suka yi rowa da shi wata wallahu wa hum muridun sai suka juya suna masu bujirewa to gaskiya kai ma baka san ka ba sai kai kudi kai kanka yanzu baka san ko kai waye bane sai ka yi kuɗi kai kanka baka san ko waye bane sai ka sai ka samu mulki dan yanzu zaka rinka cewa wallahi tallahi da ni ne wani wallahi da kaza zan yi ƙarya take yi saboda tajriba ya nuna mutane da yawa da suka canza ɗabi'un sun yi kuɗi mutane da yawa suka canza ɗabi'un sun samu mulki wallahi abokai ne na jiki kowa ya san su ɗaya daga cikin su ya zo ya samu wani mukami ban zo ma faɗi mukamin to na faɗa kila za a yi suna wane da wane ne wallahi da suka zama sai zai ya zo ya kawo ziyara suka shafira ya tafi ya bashi su shafira duk wani abin da ya shafi abin daga baya bayan koma yana yana ɗaɗɗaure ne shi yana har ya gama mulki ba su da wani shiri ba sa wani shiri kuma taimakon da ya mai abin da kawai ya haɗa shi da shi shine mashin wannan babban abokin nashi mashin kawai ya siya mishi kaga ai ba mai taba tunani wannan abokina ne mun taso mun sha wahala tare muna magana tare to eh, amma yanzu arziki ya same ni yanzu gashi abokina ne yanzu na mai da shi kaman bawana ko kuma na mai da shi kaman gaba garin mutane kun gano wannan ko to wannan yana da matsar wahala a iya bambanta ɗabi'a mutum sai ya samu wadata ko ya samu mulki a nan ne halin shi zai bayyana akwai ɗalibai da yawa da suka samu wadata suka guje wa majalis wannan ba majalisin talakawa ne suka guje na'am kwamin ya mashiriyatul wasiƙatul bilhukuk eh daga ciki akwai mai alwasiƙatul bilhukuk wato shar'anta shar'anta ainihin tsare a sanya security ga dukiya a sanya security ga haƙoƙi in na ba da bashi ai bashin da na baya wani haƙƙi ne hmm. to dole a sanya wasiƙa a sanya security a sanya wani tsaro ga wannan bashin kada yanzu in ba da bashi in bashi a banza na ɗauki dubu ɗari na baka bashi irin yanayin ba da bashin ɗan najeriya don allah ba na dubu ɗari na insha allah wannan da sati dai zan baka kawai zai ɗan ne bashi dubu ɗari sai ka ci gaba da harkar ka to wannan dubu ɗarin baka ba dubu ɗarin kariya ba nawa zan baka dubu ɗari to bari a tsaya a rubuta yaushe kace za ka bani to bari a ɗauko littafi a rubuta na ni wani na baka dubu ɗari kuma kayi alƙawari za ka biya ni nan da sati biyu ka shaidu kaga shine ka ba da kariya ga wannan dukiyar mafi yawan 'yan najeriya suna da karamci da kirki saboda karancin dan najeriya da kirki in ya baka bashi bai ma kafa shaida yana ganin ya kafa shaida kaman bai yadda da kai bane kai ma kanka haka zaka dauka yanzu yadda muke tare da malam abdulmumin wai zai bani bashi sai na ya rubuta a nan sai fara ganin malam abdulmumin kaman gaskiya wato zaman da muke yi ba zaman amana ba ne to alhali ga shi ƙur'ani ya rubuta Qur'ani ya rubuta cewa lallai a ba dukiya kariya an gani duk da cewa rubuta ba dole bane fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi allazi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah idan sashi ya amince wa sashe to wannan wanda aka amince wannan wanda aka amince ya bada amanar shi kuma yaji tsoron Allah ubangijinsa an gani to ka gani ana dinsu a bada security yanzu matsalan banki banki na demokaradiyya banki na jari hujja in za su baka bashi irin rubutun da za ka sai kagaji sai kagaji da cika fom kuma su ce to za mu baka bashi kawo collateral security kana da ainihin wani fili kana da wani gida wanda gida nawa zan baka miliyan goma kana da filin da ya kai miliyan talatin in ba ka rashi shi ba za a ba ka ba sai kana da fili da ya kai miliyan talatin ko miliyan ashirin da wani abu sa'annan a baka kuma sai ka yi cika fom sai ka yi kaza sai ka yi kaza kuma sannan in ka kasa biya lokacin da aka yi alkawari ba sun ce ka yadda in ka kasa biya mu siyar da wannan fili ko wannan gida mu biya bashi in ka faɗa shi kenan kayan da zarar lokaci ya yi ka kasa biya in ka ba da gidanka ne da kake zaune sai bankin sanar da kai ka tashi daga gidan za a siyar za ka tashi ne daga gidan ka kwashe kayanka a siyar da gidan kuma in gidan miliyan talatin da suna iya siyar da shi miliyan goma domin kudinsu ya fito da wuri suna iya yin gwajen shi kunari to ga duba bature da yake dan jari hujja kudi ya sani jari shi ne hujjar shi qur'ani da hadisi ba shi ne hujja shi ba mai hujja dan dan dan jari hujja kudi in ma ka biya shi kudin ko kaza na'am wato shar'anta wato ba da kariya ga haƙƙi shine wasiƙa a ba da kariya ga haƙƙi kada a bar kudi haka nan kawai ya tozarta in shi ne ta hanyar jingina da kuma lamuni lamuni garanto za a ba da garanti sannan ka kawo garantu wanda zai tsaya ma na baka bashi wane ne zai tsaya ma a matsayin shaida cewa in ka kasa biya kaza zai faru shine zaminul mal a gani shine wani yake cewa ka lura da banki da kyau duk kudin da ka tura zai shiga ba a saba tura kudi cikin akwai banki bai shiga ba amma fitarwa ne bala'i a gani fitarwa ne bala'i za ka yi ta tura kudi nan ce zai shige ba wani ba wani network ba network a kudin banki wajen turawa ana samun matsalar network ne wajen fitarwa ko kuma a ce abin da ya sa ba a baka ba saboda sunanka sunanka yahaya muhammad ka rubuta yahaya muhammad wannan a da ka bari shi yasa wallahi kai hakuri kaga a akwai bambanci da yahaya da yahaya <laughs> eh ko to kuma gaskiya hoton nan bai kamar hoton ka ba kai hakuri haka za ka yi ta bugawa wallahi ba za su ba kuɗin nan ba duk ihunka za su kai hakuri amma a haka kwata tura kudi zai shiga ka duba tsarin tsabar nan jari hujja yanzu wannan majalisi na da account ko accountin majalisin nan yaya duk kudin da muka tura zai shiga muna nan da kudade a cikin akawuncin amma fitar da shi ya gagara saboda wasu dokoki da ba mu cika ba wanda suka ce dole ne sai an cika a yanzu amma duk kudin musa ya shiga inda ce nawa ne nan ba kan muka mana baya za ka cika ya shige amma dan Allah a cikin kudin muku ku ba mu kaza za mu biya kudin tafsiri wallahi ba za su ba mu sai dai mu barantu kudi mu ce muna da kudi kawo kudin mu a cikin account in mun gama za mu zo mu biya ka ina ba ta gani kada su yan jari hujja sun ba dukiya kariya fiye da komai yana da wuya ka cuci banki eh ba sa asara da wuya na'am na'am allazi takaffala lil abd usulahu ala haqqi wanda Allah ya bada kariya Allah ya bada garanti na ainihin ga lil usuli ga ainihin tabbatar da haƙƙin shugabawa fa'auna amana farra al fajira shin daidai ne mai aikin nan mutumin kirki ne ko mutumin banza e ma'aikacin nan a wato a wato na kirki ne ko na banza amintacce ne ko mai yaudari min hibzu hukuk da yawa a cikin security a cikin collateral security a cikin security din nan akwai tsara haƙoƙin mutane wanke ta'u munazanat da yanke jayayya a cikin wannan security na akwai yanke jayayya an ji karatu tarjama inda mutu ya irin wannan wai kai ai wani za ka iya yi akwai wani abokin kare jiki da jiki ya zai ce ma ya shiga kaza ce to sai an samu shedu sai an ɗauko littafi an rubuta za ka iya ba ɗan najeriya ba zai iya yin wannan ba amma ce za ka iya suriya ka yi wannan ba laifi ba ne allah ya ce ka yi ka tsara dukiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أشد خلقا أم السماء بناها شن كولي كوكا بتسألني جهلتها وسما دكودة سما wane ne ya fi girma wajen halitta shi ka fi sama to kenan sama ya fi kako. ko to bana ha Allah ta'ala shi ya gina sama ka duba da girman sama da ƙarfin sama Allah ta'ala shi ya gina shi Allah shi ya daga rufinta kuma ya daidaita ta ka duba yadda Allah ya gina sama da tsarin da yawa sama ya sa mata taurari ga rana ga wata ga irin kwalliya da Allah ya yi mata wa zayyana sama a duniya bi masabiha wa hifza mun kawata saman duniya da fitillu da kuma tsaro an gani ku Allah ta'ala shi ya daga rufinta kuma ya daidaita ta kuma Allah shi ya duhunta daranta shi ya duhunta daranta kuma ya fitar da hantsinta daranta da muke gani an gani ko dare da muke gani a sama Allah shi ya duhunta daranta kuma Allah shi ya fitar da hantsin muke ganin gari ya waye har gashi rana ya faɗi gashi ranar nan na da zafi duk Allah ne yake yin wannan wala da ba'da zalika da sannan ƙasa bayan haka kuma Allah ne ya shimfida ta bayan Allah ya halici sama kuma ya daga rufinta ya duhunta dare to ƙasa bayan haka Allah shi ya shimfida ta da Allah ya shimfida ta sai yaya Allah ya fitar daga ƙasa Allah ya fitar da ruwanta da makiyaya ya fitar da ƙasa ya fitar da ruwanta da makiyayanta mai makiyaya wato wurin da ake kiwo wurin da dabbobi ke kiwo ko mutane ke kiwo a gane ku wurin da dabbobi ke kiwo daji suna cin ciyayi suna cin kaza suna cin kaza sannan kuma mutane da wurin da suke zuwa su tsinki kayan marmari su yi noma su ci abinci duk wane ne ya fitar da shi Allah ne ya fitar da shi sannan duwatsu ma Allah shi ya kafa ta Allah shi ya kafa duwatsu domin ya zama to kamar turke daga ainihin ƙasa da ba don duwatsu ba da ƙasa ya zama to yana rawa waje Allah fil arbi ne wa alqa fil rawa siya an tabida bikum Allah ya sanya a doron ƙasa ya sanya rawa siya duwatsu kafafu don kasa ringa kar ƙasa ya ringa rawa da ku inda ba don wa'annan duwatsu ba da ƙasar nan bai zaunuwa a gare mu an gane ku Allah ya yi haka don jin daɗinku da dabbobin duk wannan gatan Allah ya muku shi ne domin jin daɗinku yadda mutum zai gane akwai Allah kowace dabba ta san irin abincin da za ta ci kowace dabba ta san ga irin abinci na ga wanda ba abinci na ba ga abincin da in na ci zai cutar da ni ga abincin da in na ci ba zai cutar da ni ba ya aka kowa ya san nashi kowa ya san wanda ba nashi ba kuma za ka cewa inda rago zai koma ya ce zai zama yana so ya yi ɗabi'a irin da ɗan adam yaya zai sha wahala kaji ko ɗan adam ya ce zai yi ɗabi'a irin na kare ya zama yana cin kashin da mutane ke ci kowa Allah sai mai ɗabi'an shi kuma ɗabi'an nan ya dace da shi to Allah ya yi haka ne don jin daɗinku da kuma dabbobinku ba karatu mun dawo karatu sai aka yaba 'yan uwa cewa yau an yi karatu kuma za mu ci gaba da karatu sai illa masha Allah Allah ya ba mu ikon ci gaba da karatu na'am to insha Allah kamar yadda mu saba